ni babanka nake kuma dole ka yi min biyayya ko na tsine ma albarka tsinuwa kafin ka tsine min sai da na zauna na tsine ma kaina kaga ku tsinuwar ka babu abin da za ta mu bari ma in faɗa ma wani abu ka tafka babban kuskure da ka mari baban fir'aunan zamani don ni na fi fir'auna iskanci ɗan nan na ga alamun kahin jirimin yanzu ka lalace zan je masallaci na roƙi mutane da su daya ni da addu'a Allah ya shirye ka la ilaha illallah lallai tsoho da ka tafka babban kuskure wallahi a zamanin da an yi kafirai kamar su fir'auna da ƙaruna da Lamarugu, to a wannan zamanin na fi su iskanci ni ne babban sarki na duniya ni ne ake kira da uban fir'auna Mamman kada ka manta ni malami ne, ina da mutunci ga al'umma, kada ka tussuwa min da mutunci. <laughs> Look at my eyes, kuruku I don't have mutunci ko kaɗan. If something hada ne da kai, tsoho a will kill you now now. Tsoho ka bi ni a hankali ban da mutunci ban da imani. duk wanda ya ce zai shiga cikin lamari na gunduwa gunduwa zan yi da namansa ka bi a hankali don hukunci na yana gab da farawa a kanka wannan shine goron da zan baka a matsayinka na babana don ka so ka ɗan shiga hanyata kai tsoho ka sani na fi ƙarfinka na fi ƙarfin duk wani ɗan iska da a cikin duniya <laughs> dan nan allah ya tsine ma albarka lalle na yi hasaran da kuma na yi da na sanin haihuwar gada na san haka za ka kasance tun kana jariri na kashe ka